Mutanen da sanarwar sakatariyar gwamnatin Nijar ta ayyana a matsayin waɗanda shugaban gwamnatin mulkin soja janar abdulrahman Chani ya kwace wa takardun zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ta ranar 27 ga watan Agustan 2024 sun haɗa da tsohon minista Risa Bula da Fagui Hamidin Abdu da Amadu Ingade Hamid da Abdulkader Mohammed sai Abu Muhammadu Tarka da Dauda Jubo Taku Bakwai da Karin gama Wali Ibrahim da Haruna Gazobi Suleiman da Musa Mumuni. Dukkansu kusoshin fadar shugaban ƙasa a zamanin shugaba Muhammad Bazum, matakin da tuni ya fara ɗaukar hankulan 'yan ƙasa. Elkabir Muhammad mamba ne a gamayyar kungiyoyi ta Sinarshi da SOSA. Mutane ne waɗanda kifar da tsohuwar gwamnati bai burge su ba sai suka tsere suka huta ƙasa suka je suna haɗin kai da su da 'yan ta'adda da su da ƙasashen turawa saura waɗanda ke so su tarwatsar da wannan juyin juyin halin wannan abun da zai sa barazana da tada zaune tsayen da suka yi zaman muna za su daina. A yanzu da aka soke wannan in su abun bai musu daɗi ba kokari za su yi su komo a cikin ƙasa su zo su tafi ga gaban kotu su wanke kansu. Hukumomin sun ce suna zargin waɗannan mutane da aikata abubuwan da ke barazana wa zaman lafiya da sha'anin tsaron jama'a. Tare da haɗa kai da wata ƙasar waje a yunkurinta na rikitawa hukuma lissafi ta hanyar bada bayanan da za su taimakawa dakarun waccan ƙasa su yi wa nishar kutse. tare da neman tunzura askarawan ƙasa su bijire a cewar sanarwar da aka bayar a kafafen gwamnati. haka kuma ana zargin su da yada bayanai ko kalamanta da zaune tsaye da kulla makarkashiya da cin amanar ƙasa sai ba da gudunmuwa a yunkurin katse hanzarin rundunar tsaron ƙasa da nufin haddasa cikas wa ayyukan tsaro. Sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa a kowane lokaci Nijar ta ta samu kanta cikin irin wannan yanayi idan aka yi la'akari milki da aka yi na toje a Nijar to sojawan sukan karya inda ba gaba a matsayin mu na wa'anda ke gwagwarmaya ta sai an dawo da doka da oda bisa ga tafarki na demokaradiyya za mu ci gaba da gwagwarmaya da faɗa ma wa'annan sojawa gaskiya saboda 'yan Nijar asili abun a cikin jini yake ba bisa ga takarda ba. Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren mutanen da abin ya shafa. Dukkan su na hijira a ƙasashen waje inda akai-akai suke caccakar manufofin CNSP ba ƙaƙƙautawa ta kafafen sada zumunta hasali ɗaya daga cikinsu wato risa bula ya sanar da kafa ƙungiyar 'yan tawaye don gwagwarmaya da makamai da nufin mayar da nishar kan tafarkin demokuraɗiyya a washe garin ƙirƙiro wannan doka ƙungiyar transparency international da human rights watch sun buƙaci hukumomin nijar su janye ƙudurin da suka ayyana a matsayin wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar nijar